الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a hajji babban rana 21 ga watan safar a wannan shekara ta 1431 yammacin da ya daidai da goma sha nawa goma sha shida ga watan shida daga watan biyu a shekara ta dubu biyu da goma miladiya da izinin Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau biyar ne ko kai ba ka ake albashi shi yasa na'am aya ta ɗari da arba'in da ɗaya wa huwa allazi an sha'a jannati ma'arushatin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا والنخل والزرع مختلفا كله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها غير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa huwa an ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa huwa alladhi kuma shine dai ubangiji Allah ta'ala maɗaukakin sarki ansha jannatin ansha'a wanda ya kage halitta shine ansha'a wanda ya kage halitta jannatin gonaki jannat jam'i ne na jannatu idan aka ce jannatu shine gona wacce take mai duhu idan mutum ya shiga zai ɓace a ciki wannan ɓacewar da yi shi ya kira alijitinan in kuma ta ba karatunmu na rana ita ku. shi sa ya kira aljani da aljinnu domin ya abin nan ba a ganin shi da ido abin da wasu yake kira mutanen ɓoye mun gano wannan Allah ta'ala yake cewa huwa allazi a jannatin shine wanda ya kage halittar gonaki ma'arushatin waɗannan gonakin masu duhu ne wa ghaira ma'arushatin da kuma waɗanda yake ba su da duhu ma'ana wasu za ga saboda duhun su kamar sun zama rumfuna daga nan sai kai tafiya mai nisan gaske a cikin laba zaka samu mangorori ne ko gwaiba ce ko leman zaƙi ne kansu iri guda za ga hata tsawo wani bai ɗara wani tsawo ba kun gano wannan da ke ko wanda yake in kana cikin su saboda labar da yi dinkewar da yi sai ga baka ganin baka jin zafin rana mai shiga jiki kun gano wannan da ke ko haka za ga ubangiji Allah ta'ala shi ya kagi halitta su so da yawa waɗansu gonakin za ka gansu halitta ce ta Allah ta'ala aslan mana ba ɗan adam ne ma ya shuka ba sai dai kawai mutum ya zo ya yanka ya ce nan iyayensu da kakanninsu su suke kulawa da su tun da wasu kuma za a ga haka ubangiji Allah ta'ala ya zartar da su za a ga wasu ma'arushatin masu rumfuna na irin waɗannan wa ghaira ma'arushatin da kuma waɗanda yake ba su da rumfuna irin waɗannan kaman gonaki irin na dabinai haka za a ga rumfunan su da ɗinkewansu bai kai irin na mangorori da lemu ba duk da cewa su ma suna ɗinkewa da wanda ya ga gonaki na dabino sosai da sosai Allah ta'ala shi ne wanda ya kagi halittar wannakhla da annakhal idan aka ce annakhal ne jan itatuwan dabino shine annakhlu iccen dabino din shi kuma annakhlu zakar wa yu'annas kun gano wannan da ke ko saboda jami'i ne na taksir wani lokacin ana zakara shi wani lokacin kuma a annasa shi fatar alƙauma fiya sar'a ka annum a'jazu nakhalin khawiyatin nakhalin khawiyatin kaga nakhal amma za ka ce khawiyatin lit'anis amma a suratul qamar fa nakhalin munqa'ir munqa'ir sai ya zama muzakkar ne aga a suratul alhaqa an yi ta'anis nashi a suratul alqamar an yi tazkir nashi wa zar'a da gonaki na shuka mukhtalifan ukulhu wanda yake ɗanɗanansu abincinsu ya sha bamban mukhtalifan ya sha bamban ukulhu abin da ake ci a suratul ra'ad Allah ta'ala yake cewa tusqa ma'in wahidin wani nufadhilu ba'du ala ba'din fil ukul wannan ubangiji Allah ta'ala ya halici gonaki irin waɗannan masu tarin yawa tusqa bima'in wahidin ana shayar da su da ruwa iri ɗaya ruwa ɗaya shine ruwan sama da shi ne leman zaƙi ya sha'i girma shi ne leman tsami ya sha'i girma ko ruwan da leman tsami ya sha daban ruwan leman zaƙi daban shi ne dai ruwan goruba ta sha shi ne kuma ruwan da mangwara ta sha wannan ruwan ne shi ne ruwan da inya ta sha shi ne kuma ruwan da kanya ta sha amma sai ga ubangiji allah ta'ala ya sanya wani ya fi wani ɗanɗano wani ya fi wani zaƙi shi sa yake cewa muktalifan ukuluhu wanda yake ɗanɗanansa abincinsa ya sha bamban Allah ta'ala dai shine wanda ya kaki halittar wasu zaituna da zaitun wa ruman da ruman mutashabihan za a ga wani wanda yake a ido sun zama iri ɗaya amma a ɗanɗano kuma ba zama iri ɗaya ba wa mota mutashabi da kuma wanda yake ba su zama iri ɗaya ba a wurin ɗanɗano Allah ta'ala shi ne yi waɗannan tun da Allah ta'ala shi ne yi waɗannan ma'ana shi ne da ke da cikakken dama ya ce abu kaza halas ne abu kaza haramun ne ba abin da maguza suka dinga cewa ba wa ƙalu hazi amun wa harfun hijirun la ta'amuwa illa man sha'u bi zamihim wa na'amun hurimat buhuruha wa na'amun la yadhkuru nasmallahi alaihi iftira'an alai Allah ta'ala shi ya kage halitta waɗannan ya hore ga bayinsa Allah ta'ala yake cewa kulu ku ci kulu fi'il ne eh kulu wannan ya dullu alal wujub ko kuwa al'asul fil amri ne al wani shi ne zance mafi inganci na malaman usulul fiqh inda aka bada umarni to asalin wannan umarni yana bada fa'idar wajibi ne kun gano wannan to amma wannan yana nufin wajibi ne ba wajibi bane me ke nuna maka wannan qara'in ne za su nuna maka wannan dalilai na ayoyi cewar yanzu dole ne idan mutum ya noma sai ya ci abin da ya noma eh ba dole ba ne ma'ana wannan umarni ne lil ibaha ana halatta muku ku ci duk waɗannan babu wani abu da za a zo a ware a ce wannan na gumaka ne ko a ware wani abu a ce waɗannan babu wani wanda zai isa ya ci sai wanda mu muka ga ma. Allah ta'ala ya halatta muku wannan ku ci min samarihi daga 'ya'yan itatuwan nashi idza asmara idan yayi Allah ta'ala ya halatta muku ku ci 'ya'yan itatuwan nashi idan ya yi mai zaƙi ne ko mai tsami ne kowanne da irin amfani da yake da shi a jikin ɗan adam leman tsami akwai amfani da yake da shi a jikin ɗan adam isa kake gani duk mutumin da yake ya cika cin mai ƙosa na buƙatar dinga haɗa kuma da leman tsami ko zaƙi kaɗan traditional abin da Allah ta'ala yake cewa kulumin samarihi idan asmara ko ci daga 'ya'yan ganyen nan nashi da ya idan 'ya'yan itatuwan nan idan asmara idan ya yi wa atu haƙahu ku bayar da haƙƙinsa yau ya karanta ma hisadi ranar da aka girbe a nan malaman tafsiri sun yi maganganu kamar haka menene wannan haƙin da ake magana aka ce wa atu haƙahu ma hasadi ku ba da haƙƙin wannan amfanin gonan a ranar da kuka girbe kun yi shiru wato zan za ku ce an wajibta zakka kenan tun a maka bayan da ana karantawa a tarihi cewar zakka an wajibta ta ne a shekara ta biyu da hijira kun gano wannan kuna na kan haka saboda haka da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewar wannan ita ce az-zakatul mafruḍa zakka wacce aka wajabta kun bayyanci wannan an wajabta zakka tun a maka kenan amma shar'anta hukunce-hukuncenta ga yadda za a bayar ga waɗanda za a ba sai a ina sai a madina kaga wannan shi zai baka maganganu guda biyu a ayar farko ta cikin farko farko suratul fusilat fawailul lil mushrikin allazina la yutuna zakka suka ce wannan zaka ita ce zaka zaka dai wacce aka sani to amma suratu fusilat sura ce wacce take makiya mana tana cikin ayoyin da aka hukunta aka shar'anta ayyuka da su amma zartar da hukunta ayyukan da saura kuma da malamai suke bada bayani akan suratul a'la sabih rabbikal a'la Allah ta'ala yake cewa qad aflaha man tazakka wa dhakara rabbih Fasalla salla qad aflaha hakika ya rabauta man tazakka wanda ya ba fitar da zakka wace zakka ce wannan zakatul fitr wa zakara ismahu wa zakara isma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa a lokacin da yake tafiya ina masallacin idi fasalla yi sallah wata sallah sallah idi amma wace sura ce suratul a'la ce suratul a'la sura ce makiyya wanda yake shi karan shi azumin ma da ake yin salatul fitr din bayan azumi an wajabta shi ne a madina ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai ke nuna waɗannan ayoyi da an saukar da su amma ayyukan su da ɗan sauran lokaci tukunna wannan babi ne a cikin ulumul qur'an da ake karantawa wasu malamai suka ce a'a wannan ba wai yana nufin zakatul fitr bane a'a ladan ganin ido ne ladan ganin ido ne da ranar da kake girbi a gonarka sai ya zama na miskinai marasa galihu marasa abin hannu sun iso gonar a gabansu aka yi kaga sai a ba wancan tannago a ba wancan kaza a ba wancan kaza me ke nuna wannan shine suratul qalam waje na kina? Hmm? inna balawna kama balawna ashabal jannati iz aqsamu laysa munha musbihin wa la yastathnun fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim dama sun ce abin nan haka suka faɗa abin nan laysir munha musbihin sai Allah ta'ala ya ce fa asbahat kasarim dubi fi'lan harufan za ga kaman wannan an turo shi ne daga wannan saboda me saboda suna gaggawa da sassafe su je su kada amfanin gonarsu su yi gaba ba tare da kafin lokacin talakawa su zo su yi wani abu ina kasuwa ta tashi kun gano wannan da kyau sai malamai suka ce wannan haƙƙi ɗin shine haƙƙin da ake maganar ranar da kai girba amfanin gonarka talakawa da suka zo in ka girba ka ajiye sai kuma ka ɗiba musu wannan ladan ganin ido wannan ba wai zakka ba ne domin ana fitar da zakka ne na amfanin gona bayan an sare dawar an girbe ta ta bushe an yanke an buge ko kuwa ranar da aka girba dawa ranar ake ake fitarwa hmm? sai an girbe an buge ta kun gano wannan da ke ko eh eh ko an je an yi ɗauri an mai da ita gwamma-gwamma eh to dami-dami kenan wani lokacin su ce dami-dami wani lokacin su ce gwamma-gwamma eh ta gero ce gwamma ta dawa ce dami Allah ta'ala yake cewa atu haƙƙahu ku fitar da haƙƙinsa yawma hasadi ranar da aka girbe ko kuma ya zama yau hasad shine ranar da aka fetse ma'ana aka girbe aka aka buge kenan kun fahimci wannan da ke ko ma'ana kama tafsirin abdullahi dan abbas wato haka yau hasad ya ce shine azzakatul yau yawma yukan zakka ce ta farilla ranar da ake awo kaga yau hasad sai zama yau yukan kenan ranar da ka buge idan mai bugu ne kun gano wannan a ranar mutum zai fitar da wannan zaka duk duniya maganganun suna koma ne guda biyu ko dai ya zamana wato haka yau masu sadi nan ba zaka ce wacce take wajibi ba a a ranar da ka girbi amfanin gonarka ka ajiye akwai talakawa akwai marasa shi akwai wanda yake da kyar damuna ta iso lokacin da damuna take zuwa karshe karshe ya gama cinye abin da ya noma Allah ya sauwake to kaga wannan kafin zakan ma ta zo ranar da za a fitar da zaka sai ka ɗibi wani abu daga ciki ka bashi to kaga wannan ɗiban da zaka ka bashi zaka yi ne bil ma'ruf gwargwadon yawan amfanin gonarka gwargwadon yadda zaka ɗiba ka bashi an gano wannan da kyau tunda wannan sai zama lumin fi zu sa'atin min sa'ati kamar wai za a gwara kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min ba a ce da su kaza ba ba ce sudusi ko thuluthi ko ruba'i ko thumuni ko nusufi ko thuluthan ba na faɗi su duka ba faɗi wannan ba to wannan su ne maganganun da malamai suka yi kun gano wannan da ke ko idan muka ce ita ce azzakatul ba ita ce zakka ce ta wajibi to yanzu an na an ce ka fitar da shi abin nan wato haƙo yau hasadi ku fitar da rabon ka san shi ranar da aka girbi ita ce yau hasadi nawa ne rabon ba faɗa ba ba ce ka fitar da kaza ba sai taska ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce take cewa laisa fi ma duna hamsi au suqin sadaka babu sadaka babu zakka ta wajibi akan amfanin gonan da bai kai wuski goma ba kowanne wuski ɗaya kuma sa'i nawa ne sa'i sittin ne sittin so biyar 300 uku ma'ana amfanin gonan da bai kai abin nan sa'i 300 uku ba babu zakka a ciki to ake talaka ma talaka yana fitar da zakka ne in dai ka noma abin da bai kai 300 uku ba kai hanzu talaka ne kowanne sa'i ɗaya kuma shine me arba'atu amdad bi muddihi sallallahu alaihi wa alihi sallam shine dai mudun nabi akwai babba akwai karami mudinnabi din nan babban wanda yake guda ɗaya na mutum ɗaya irin shi guda sittin shi ne wuski ɗaya Allah ta'ala ya ce wa tu haka yau mahasadi wa la sirifu kada ku ɓarna, barna kamar ya kada ku ɓarna. barna ma'ana wajen fitarwar karka fitar duka tunda na ayyuka ne aka ambata amma sai Allah ta'ala ce wala tusrifu kada ku barna innahu lalle shi Allah ta'ala la yuhibbul musrifin baya san mabarnata sai malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi a nan shine wajen fitar da zakar karke barna ta yaya kai barna ka kwashe duke ka gaba ɗaya ka bayar sadaka wannan barna ne Allah ta'ala yana ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bayna zalika qawama tsaka tsakiya ake yi an faku su sune dai da Allah ta'ala ke ambatar ibadar rahman yace sune an faku idan suka ciyar lam yusrifu ba sa yin barna su ciyar duka walam yaktiru ba sa maki hannayen nasu kun ga kowane ɗaya menene abin zargi ne Allah ta'ala ce wa kana bayna zalika qawama sun kasance tsaka tsakiya haka suke ɗaya kenan wasu malamai suka ce a wala tusrifu din nan muta'alliqun ne da kulu kulu min samarihi idza asmara ku ci ƴaƴan itatuwan amma wala tusrifu kar ku barna kun gane wannan mutum mangwaro ƙwaya biyu zuwa uku suwa su ishe shi amma sai je ɗebo dozin guda ya ajiye a gaban shi ya zai da sauran kashu idan ya sha ƙwaya hudu sun ishe shi da ya je saboda ya gamsu birjik a sama sai ya ɗebo dozin biyu wannan barna ne ko ba barna bane barna ce wannan al'umar kana kana kallo na baka ji abin da na ce ba nace in ya ɗebo kashu din kwaya hudu ya ishe shi kwaya biyar ya ishe shi to amma da ya je gonar kashu din sai ya gansu da yawa sai ya ɗebo dozin uku ya zai da dozin uku tunda shi kana kashi ya sanye sha hudu biyar sun ishe shi wannan barna ne sosai da sosai wannan shi zai nuka mana maka karantarwa ta musulunci karfin tattalin arziki na musulunci musulunci yana bukatar tattalin arziki yana kula da shi sosai da sosai idan aka bar waɗannan abubuwa da suka lalace suka zube ake ta nasu to kuma ya za da sunan gaba mutumin da ya barna shi zai zo yana wai wai yana neman kwaya da isha kuma babu Allah ya sauke innahu lalle Allah ta'ala la yuhibbul musrifin baya sama barnata Allah shi kiyaye mu na'am ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا من in na rufe kokun lahuwa la tattabi rukutuwa ta shan tsaron in na hula kuma abin ce wa an'ami kuma akwai daga dabbobin gida dabbobi na ni'ima akwai daga cikin su hamulatan waɗanda suke ɗaukan kaya allah ta'ala ya halita muku a ciki ai shine abin da huwa alladhi ansha'a jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'rushatin wa huwa alladhi ansha'a abin nan hamulatan min Shi shine wanda ya kaki halittar dabbobi masu ɗaukan kaya daga cikin dabbobin gida domin wa min al'ami hamulatan ai ga maf'ulun bihi ne tunda da muftara ne ya zama hamulatu saboda jarawar majrur ya gabace shi Allah ta'ala ce wa min al'am akwai kuma daga dangi na dabbobin gida da Allah ta'ala ya halitta muku hamulatan wanda ya halitta a kuma masu ɗaukan kaya kamar mai da mai kenan kamar raƙuma wal an'ama dabbobin gida ne wannan kana layye da shi to ai dabbobin gida ka ce dabbobin ni'ima baka ji na ce da dabbobin ni'ima ba ومن الأنعام أقول لك دبوب النئمة نجدا حمولة مصدوكا كايا الله تعالى يسكيت ومن الأنعام أبنى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرغف رحيم والخيل والبغال ولا litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdu sabil wa minha ja'ir na nahl kenan mala ubangiji Allah ta'ala ya ambaci ni'imomi masu tarin yawa a cikin wannan sura yace wal an'ama khalaqaha lakum Allah ta'ala ya halatta muku dabbobin gida ne don ku yi halitta ku ci ku sha kawai daga cikinsu akwai waɗanda kuke ci ma'ana cin da kuke a ciki yana da yawa sosai da sosai sai ke cewa ta hamilu asqalakum tana ɗaukan kaya masu nauyin gaske ne afqan ila baladin zuwa ga wani gari lam kunu balighihi wanda yake ba za ku iya kaiwa ga wannan garin ba illa bi shikkal anfus sai da ɗan karan wahala sannan za ku kai amma sai ya ga mala raƙumi ya ɗaukan maka na kaya mai tarin yawa daga nan ya kai shi nijar daga nan ya kai shi chadi daga nan ya kai shi kamaru haka ne ko ba ka bane yi za suke cewa da raƙuma abin nan safinatu sahara mace ce safina jirgin ruwa to shi raƙumi al'ibulu safinatu sahara raƙuma da gansu jirgi ne na sahara saboda a ruwa muna da alfuluk jiragen ruwa manya-manya masu ɗauka to a sahara kuma akwai raƙuma haka Allah ta'ala ya ambata wa farshan akwai kuma ƙanana wanda yake su ba sa ɗauka kamar mai kenan kamar 'yan dalo kasan 'yan dalo? 'yan dalo eh akwai ƙananan 'yan marika wanda ke su waɗannan ba su kai matsayin da za a loda musu kaya ba kun gano wannan da ke ko eh eh ban ji ba ƙananan raƙuma da ƙananan abin da ƙananan shanu akwai manya wanda ake loda musu kaya akwai ƙanana su ne wa farshen wanda yake kuma su girman su bai kai na a loda musu kaya ba al'an'am su ne abinda ubangiji Allah ta'ala zai bayani nan gaba kaɗan mana daga cikin dabbobi akwai masu ɗaukan kaya saboda girman su ya kawo akwai kuma waɗanda ba sa ɗaukan kaya saboda girman su bai kawo ba Allah ta'ala ya ce kulu ku ci kuma Allah daga cikin dukkanin abin da Allah ta'ala ya azurta ku ya baku ku ci mana kaga ana cin raƙuma kenan ana cin ƙananan raƙuma ana cin shanu ana cin kuma al'ijilu ‘yan maruka Allah ta'ala ce duk ku ci min ma da tsokumullah daga abin da Allah ta'ala ya azurta ku da shi wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyi na shaitan ka karanta ta wala tattabi'u kada ku bi ya ka karanta khut wati shaitan khut watu shaitan ko خطوات shaitan wannan duk lahaja شيء شيء babu manci a ciki kada ku bi hanyoyi na shaitan khutuwat jam'i ne na khutwa khutwa shine taki guda da haka wannan shine khutwa khutuwat hanyoyi na shaitan ma'ana shaitan ba hanya ɗaya kenan yake da ita ba eh akwai hanyoyi da yake da su ko dai ya sa ka haramta halas ko ya sa ka ka halatta haram isa Allah ta'ala ce kulu mimma razaqakumullah wala tattabi'u khutuwati shaytan sai nuna mana abubuwan da suke a baya wasu daga cikin dabbobi suka ce wannan abin haramun ne wannan kuma halas ne hanyoyi ne na me na shaytan ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya gona suke bai kai ku hanyoyi na shaytan kullun shaytan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kuli yana neman ayarinsa ne jama'arsa domin su zama 'yan wuta sa'ir saboda haka lokacin da zai musu jawabin shiga jahannama haka zai ce musu ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ce ya Allah ya muku wa'adi alƙawari na gaskiya ne muku alƙawarin da ba na gaskiya ba kuma na saba muku in ji shedan kenan har yake cewa fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kawunan ku domin Allah ta'ala ya aiko manzo ya manzani sun isar da manzanci ya nuna mana shaidan cewar innahu lakum aduwwun mubin shaidan maki ne a gare ku mubinun mai bayyanar da kiyayyar ba boye take ba ita kiyayya iblis ba wai kiyayya ce da yake boye ta ba kiyayya ce da yake bayyana ta kun gano wannan da ke ko kuma ya rantse da Allah ya ce sai ya zo ma 'ya'yan adam ta gaba sai ya zo musu ta baya ya ce sai ya zo ta hagu sai ya zo kuma ta dama kamar da surar da za shiga can gaba kaɗan za ta mana nuni a farko farkon darussa insha Allah malaman tafsiri suka ce zuwan shaidan ta dama shine ya zo maka ta addini ba dai ustaz bane kai addini kake so ɗalibin ilimi to ta nan shaidan zai shigo maka kun gano wannan da kyau sai dinga ɗora ka akan addinin da ba shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba da sunan kana addini kun gano wannan da kyau ko su haka hanyoyi ne na shaidan da yawa yake da su kullum mutum zai yi fata ne zai roki Allah Allah ta'ala ya kiyaye shi Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana gamdakatar daga sharri na shaidan na'am ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الابن اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء أئذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى ce ثمانية أزواج auratayya ne guda takwas su ne al'an'am kun gano wannan al'an'am din nan da ake magana auratayya ne guda takwas sai ce samaniyata azwaj wanda yake samaniyata maf'ulin bihi ne ina fi'ilin shi domin ana buƙatar fi'ili sai a sami fa'ili sannan sai a sami maf'ulin bihi to yanzu ina biyun farko fi'ili da fa'ili Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin wa huwa alladhi ansha'a samaniyata azwaj Allah ta'ala shine wanda ya kaki halittar nau'uka auratayya na dabbobi guda nawa guda takwas in an ce aure ana nufin mace da namiji mace da namiji Allah ta'ala ya ce mina du'ani sinaini daga addu'an tumaki guda biyu wa minal ma'azi sinaini akuyoyi kuma guda biyu biyu ga biyu nawa kenan hudu to waɗanne ne biyu na tumaki shine tunkiya da rago shine mina ga'ani daga cikin tumaki isinaini guda biyu wa minal ma'az daga cikin awaki kuma isinaini guda biyu ma'ana akuya da da bunsuru kenan an hada no kenan hudu sai Allah ta'ala ya ce kul ya ke wannan annabi mai girma ka ce da su Zakarai harrama shin shi Allah ta'ala din mazan ya haramta amil unsayaini maza biyun ya haramta wannan maza biyu kenan rago da bunsuru amil unsayaini ko mata biyun ya haramta wanne da wanne kenan tinkiya da akuya an mashtamalat alaihi arhamul unsayaini ko kuma abinda mahaifa ta dabbobi mata biyun ya kunsa shi haramta tambaya no kenan uku kai musu wannan tambayar shin maza biyu ya haramta shin mata biyu ya haramta shin wane ne ugun kuma to me abin da ciki ya dauka mahaifa ta dauka eh to ko auratayya ya haramta duka kasan sura ce makiya shi yasa ake ake amfani da waɗansu lafuzza masu ƙarfin gaske ko kuma maza da matan Allah ya haramta ko ba shi bane an mashtamalat alai arhamul unsayni ko da ya zama na maza zalla ko kuma ya zama na mata zalla ko kuma ya zama na maza da mata haka ne ko ba ka bane shine Allah ta'ala ya ce nabi'uni bi ilmin ku bani labari da ilimi ba da jahilci ba kullum ana magana ne da dalili ba a cewa ƙarya yake yi kun gane wannan da ke ko ba a cewa a yi jefe-jefe ba a ɗaukan badujala a cewa za a mayar da martani da ita kun gane wannan da ke ko ko a bi kalangu a cewa da su za a mayar da martani ana mayar da martani ne da ilimi nabbi'uni bi ilmin ku bani labari da ilimi ba da jahilci ba idan da surutu ne idan da surutu ne ba wani abin da za a faɗa kun gano wannan surutu ba ba kai mutane ga komai shi yasa ahlus suke cewa mai abin fada baya fada kai da kake nema shi zaka kake ganin ba ne kai ahlus neman zaman lafiya saboda su suna da abin da za su fada saboda haka faɗa ba nasu ba ne domin abin da za su faɗa ɗin bai gama karewa ba taska ce ta ƙala Allahu ƙala Rasulu wannan kuma ba ta karewa kun gano wannan da ke ku wannan ba ta karewa shi yasa Allah ta'ala ce nabbi'uni bi ilmin duk abin da ka faɗa an mutum zai ce maka ba haka bane ya ce maka akan ilimi hal indakum min ilmin fa lana shine kawai amma ashar ƙarya suke yi wallahi ba haka bane wallahi duk wannan bak duk wannan rudu yake wa mutane kawai Allah ta'ala yake cewa nabbi'uni bi ilmin ku bani bayani da ilimi in kuntum sadiqina in kun kasance da gaske kuke abinda kuka faɗa gaskiya ne ku bani labari da ilimi wa min al-ibli haka nan daga cikin raƙuma al-ibl jam'i ne laysa lahu mufrad min lafzihi in an ce al-iblu ana nufin raƙuma me mufrad din shi a da larabci al'ibulu mai mafaradin shi da larabci sai daga ce jaman kun gano wannan da ke ku sai daga ce jaman amma daga lafazin ibulu ba za ka iya ciro mafaradin shi ba kamar rijal in ce mai mafaradin shi rajulun kun gano wannan da kyau to amma ibulu mai mafaradin shi sai daga ce jaman an nisa'u mata ba su da mufrad a lafazin su in an ce mai mufrad ne daga ce imra'atu an gano wannan da ke ku Allah ta'ala ya ce wa minal ibli hakan nan daga raƙumma isnaini Allah ta'ala ya halici auratayya guda biyu shine raƙumi da taguwa ma'ana raƙumi da raƙuma wa minal baƙari hakan nan daga cikin shanu albakar jam'i ne na albakaratu shi wannan jami'i din ana bambance shi shi da mufrad shi ne da ta'un in an sa ta'un mufrad kenan in an cire ta'un jami'i albaqaratu mufrad albaqaru jam'i innal baqara tashabaha alaina amma a na farko din ai baqaratu ne wai kala abun nan wai qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tasbahu baqaratan sanuwa guda ɗaya kenan suka dinga wannan tambaya qalu du lana rabbaka qalu du lana rabbaka suka ce innal baqara tashabaha alaina abin nan din me suke da suna shanin ba za ka ce saniyar ba shanin sun rikice mana kamar ash-shajaratu mufrad kenan ash-shajaru jami kenan kun gane ko haka suke wa min al daga cikin shanu isnaini haka nan akwai auratayya guda biyu ma'ana sa da saniya kenan in ka hada nawa kenan takwas in ka hada waɗannan takwas kaga su ne samaniya ta azwaj auratayya guda takwas Allah ta'ala ya irin waccan tambayar ya ce kul kai musu tambaya ka ce a zakarai ne shin maza biyun harrama Allah ta'ala ya haramta maza biyun wanne da wanne kenan raƙumi da sa waɗannan biyun Allah ta'ala ya haramta amil unsayaini ko kuma maza biyun raƙuma da saniya su ne Allah ta'ala ya haramta domin a baya kun ce wa hazi an'amun wa harfin hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi zalimin kun gano wannan da ke wa amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la zikruna smallahi alayhi tira'an alai sannan kuma haka na suka ambata Allah ta'ala yake cewa ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin sai ya ce wala ham shi ham muzakkar ne ko mu'annas muzakkar ne ham sauran kuma fa mu'annas ne ماذا قال الله من bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin kaga wannan duk wannan mu'annas ne wala ham wannan muzakkar ne duk biyun da mu'annas ɗin da muzakkar ɗin ubangiji Allah ta'ala bai sanya su cewar waɗannan haramun ƙida humanci ne kawai na jahiliyanci ya kitsa musu wannan ina Allah ta'ala yake cewa ka ce da su a zakare ni harrama shin maza biyun Allah ta'ala ya haramta amil unsayeni ni ko mata biyun Allah ta'ala ya haramta an mashtamalat alaihi arhamul unsayaini ko kuma abinda mahaifar matan guda biyu ta kunsa shine Allah ta'ala ya haramta ma'ana maza biyun zalla ko mata biyun zalla ko kuma maza da mata duk Allah ta'ala ya haramta ku yi bayani a ayar farko sai ce nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin a wannan ayar sai ce am kuntum shuhada ko kuma kun kasance a halarce iz wasakum Allahu bi haza lokacin da Allah ta'ala ya umarce ku da wannan Allah ne ya ce da ku haka wacce amsar ce za ta yi musu saukin bayarwa ta farko ko ta biyu babu kun ga an kure kat an gama kure su da aka kure mutanen annabi Ibrahim suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin Allah ta'ala ya ce faman azlamu babu wanda ya kai girman zalunci mimman iftara alallahi kaziban ga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ta'ala a cikin makaryata cikin azzalamai kasan azzalaman nau'i nau'i ne akwai ɓangaren makaryata akwai ɓangaren masu ƙwace haƙƙin wasu to idan ka zo ɓangaren makaryata babu wanda ya fi girman zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ƙarya ce gaba da bayanta zunzurutunta ya ce ai Allah ya ce a wannan wannan ba ƙaramin zalunci ba ne saboda mutum ya hatara sosai da sosai duk abin da za ka yi ƙwara ka yi shi a matsayin kawai kana yi ne zunubin ya fi dama-dama da ka ce Allah ta'ala ne ya ce a alhali Allah bai ce ayi ba Allah ya sauke. Allah ta ya ce fa man azlamu babu wanda yake babu wanda yake da girman zalunci min maniftara ala Allah kadiban kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ta'ala yayi wannan ne li yudullan nasa domin ya batar da mutane bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba dan Allah ka ji ayoyin Qur'ani ya kirkiri ƙaryan ne fa domin ya batar da mutane domin inda ya bar mutane suna zuwa suna kama waɗansu tashoshi na qala Allahu qala rasul to da abin da yake yi da bai daidai ba da bai tsaya akan wannan ba ko kuma da ya fasa wannan da wannan abin ya wargatse amma kullum sai yake jingino ƙarya ya ce ai Allah ya ce ai manzan Allah ya ce wallah mutum ya hatara sosai da sosai inna Allah lalle Allah mai girma da waka la yahdil qawmaz zalimin baya shirye da mutane waɗanda suke azzalimai alqawm mufrad ne ko jam'i me mufarad din shi min lafzihi laysa lahu mufarad min lafzihi Allah ta'ala ba shirye da mutane wanda suke azzalimin azzaliman mutane akwai zaluncin da yake kafirci eh Allah ta'ala ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalimai kaji sunan yankansu kenan an gano wannan to amma so da yawa kuma kafirai suna musulunta haka ne ko ba ka bane wannan sai ya nuna cewa magana da malaman tafsiri suke yi wannan zalunci wanda ubangiji Allah ta'ala ya rubuta shi har ya mutu akan kafirci zai mutu akan wannan zalunci din zai mutu to kuma babu yadda za ka iya yi a ce ya haƙura ya dawo wannan kullum kana yi kana yi sai ji kamar ihu kake yi Allah ta'ala yana cewa innal ladzina sabaq abannan nan haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul wani al-alim ba su taɓa yi imani ba saboda wannan Allah ta'ala ya rubuta musu akan kafirci za su mutu idan ba kuma ba a darasin rana ita na ya ce muku darasi mai zuwa akwai magana akan me akan dan tatsi a wasu shekaru da suka gabata a wata jihar daga cikin jihohin Najeriya sun yanga doki sun ci haka ne ko ba haka ba ne ba mutanen jihar ba wasu mutane a jihar yanzu ba muna magana ne kan halacci ko ba halacci ba wani mun yi shi a waɗa da wanda suke halarta karatun waɗa sai wani ya ce da ni an ce kun ci doki tambaye kenan da imin dan tatsine ne malamin su ne yana ga cikin manya manya malamin su na nan garmina ka san wannan dama dama za ka iya tattaunawa da shi tunda ba wanda yake in ka bashi bane sai ya ja nemo izini ka gano wannan sai na ce da shi cin doki haramun ne tambaye kenan da ne mai sai ce ai dabbobi takwas Allah ya halatta sai na ce alhamdulillahi waɗanne fa to malam gaya maka waɗannan ayoyin guda biyu su ya nema kuma ni na kawo mai su ba shi da tilawar zai iya janyo su kun gano wannan sai na taimaka mishi na janyo mai ayoyi guda biyu ya bayanin ga dabbobi takwas Cinkiya ɗaya rago biyu akuya bunsuru raƙumi raƙuma sa saniya takwas na ce takwas ke ne ce eh, na ce su Allah ta'ala ya haramta ya halatta ya ce su Allah ta'ala ya halatta na ce to kaza da kake cifa ina fatan kuna fahimta surar maganar na ce kaza da kake cifa tun daga fatiha hannasi babu babu bayaninta ko tun daga bakar hannasi tun daga fatiha an ga ce tun daga bakar hannasi to fatiha kuma fa tun daga fatiha hannasi ko akwai na aka ce a ci kaza akwai na aka ce a ci zabi a gwagwafa na ce to ina banka bashin waɗannan al'amurra ɗin lallai tun da dabbobi takwas aka ambata kuma a cikinsu babu kaza babu zabo babu talatalu duk waɗannan babu su to lallai ina bashi ina bin ka bashin dalili kun gano wannan da kyau da ya gama ƙuruwa sai ni ce to yanzu zan iya ce da kai cin naman kare halas ne dole ka yadda saboda ayar da malam zai karanta nan gaba kaɗan. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق قد أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم الله تعالى يقول قل يا كوانا النبي مدرجة كتير لا أجد da ɗai ba na samu babu fi ma ohiya ilai cikin abin da aka yi min wahayinsa shine mai kenan ƙur'ani babu abin da yake muharraman wannan abin haramun ne a cikin alƙur'ani ala a akan wani mutumin da yake ci ya ta'amu ala ga mai ci ya ta'amu da yake ci babu abin da yake haramun illa an ya kuna mai tatan sai dai idan wannan abin ya zama mushi audaman masfuhan ko wannan abin ya zama jini ne da ya fi kaifin wuka jinin yanka nau kenan aw lahma khinzirin ko kuma naman alade no kenan uku Allah ta'ala ya ce fa innahu rijsun to wannan abin kazanta ne abubuwa no kenan uku na ce to a cikin ugun nan akwai kare ya ce a na ce to cin kare ya halatta in kuma bai halatta ba kawo mun aya ban ce da shi hadisi ba kwata-kwata eh bai da hadisi ba sau da yawa na sha lokaci ba na kawo mai magana mu tsunduma cikin qur'ani dan bai haddace qur'anin ba ka gano wanda ke ko nam ko da ya haddace haddacewar ba shi yake sawa ya ce wai yana kan daidai ba to amma da yake kasan zulmatun ne duhu ne idan fawqa kare idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nur fa ma lahu min nur nace yanzu dole wannan ka yadda wallahi malamai shuru'i to me zai ce mu shiga qur'ani tun daga fatiha har nasi ya ja mu ayar ta ce cin kare haramun ne kun gane wannan kuma Allah ta'ala ya ce ka ce da su babu abin da yake haram ga wani mai ke ci sai guda guda nawa muka ambata sai guda uku to tunda guda uku ne yanzu sauran fa dole yi magana tunda ba faɗi jaki ba jakin gida nake nufi ba wai jakin dawa ba ba a faɗi kare ba to dole yanzu wani ya kama ya ci saboda haka harka ta tsinanci harka ta ƙala ƙato wannan harka ce wacce take bakarariya ce ba harka ce da musulmi zai sa kanshi a ciki ba ɗazu ɗazu muka karanta aya ɗin nan Allah ta'ala ya ce wa'atu haqqahu yawm hasadi akan magana wanda suka ce wannan abin da ake nufi shine mai zakka tun daga fatiha hannasi no ne zakar kuɗi no ne zakar gero cewa ake ku fitar da zakar shi to waɗannan abubuwan da aka ambata ma wannan khala wa zar'a mukhtalifan ukulu wa zaituna wa rumana nawa ne zai kai idan mutum ya yi ruman rumanin gidansu ya yi ƙwallo ɗaya nawa ne zakar shi dole ne ka yi tambaya dabino iccen dabino kwaya ɗaya da ya yi sai dabinon gidanka a wannan shekara ɗaya ɗaya kawai nawa ne zakai shi kun yi shiru to wanda ya yi kwaya goma fa nawa ne zakai shi ina fatan kuna fahimta kun ga waɗannan taska ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta yi maka wannan bayani dole ita za ta yi maka wannan bayani haka na ce da shi Allah ta'ala ce inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara sharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihin anfusakum ce wadannan watanni ne wannan gura goma sha biyu inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara sharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda ce na min ha arba'atun hurum ban watanni hudu masu alfarma da Allah ta'ala ce min ha daga cikin su akwai arba'atun hurum guda hudu waɗanne ne dole in shiru kullum karatu tsabtataccen karatu shine abin da zai zama da kai ɗa a cikin al'umma ya zama da kai bawa ga Allah ta'ala kadai amma in dai ba haka ba za ka zama bawan bawan bawan bawan bawan Allah ne ba ka zama bawan Allah kai tsaye ba bawan wani za ka zama shi din ma kuma bawan wani ne shi din ma bawan wani ne kafin ka zama bawan Allah kuma duk bautar taka ta karkade a wurin wasu Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya kiyaye amma harka kala katu harka ta tsinanci ba addini ba bane saboda ka dole mutum iwa kan shi hatara sosai da sosai dole iwa kan shi katar waɗannan maganganu ina da maimaita muku da manya-manyan su na yi ba wai da da ba kun gano wanda ke kuma daidai iya gwargwadon yi na da na ga dai shi kan ba shirya ce a gaban shi ba ni kuma nake ganin a fahimta ta a daidai lokacin na isan mishi da abin da yake wajibi a kai a kai na shi na sai ya zama kuma kowa lakum dinukum wale dini to malami zaka ce wajibin ka kenan ka sauke innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha Allah ta'ala ya ce kul ya kai wannan annabi ka ce la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amu illa an yakuna maitatan sai dai idan wannan abin ya zama mushi aw daman masfuhan ko kuma ya bi jini ya bi jinin yanka wannan ayar da makamantanta ta maimaita a cikin qur'ani su hudu kun gano wannan da kyau ko wuri na farko ne cikin suratul baqara innama harrama alaykumul maitata waddama wa lahman khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah wuri na biyu shine cikin suratul ma'ida hurrimat alaykumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri وما أهل لغير الله بي ولينا أكو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لا خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله بي وانا ولينا ولينا هدو تكين سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله بي ولينا كنا ولي هدو a wuri hudun nan wuri uku addamu aka ce kadai ba a siffanta wannan jinin ba hurrimat alaikumul maitatu an haratta muku cin mushe waddama waddamu da kuma jini na ina kenan wannan na ma'ida sai inna ma harrama alaikumul maitata abin sani kawai an haramta muku cin mushe waddama da kuma jini kaga da na bakara da na nahali kenan da wannan dijjini aka ce kuma al ta shiga al aljinsiya lil istighraqiyya ma'ana addamu da jini ya shafi kowanne jini kenan an gano wannan to amma sau nawa ka shayanka kaza ka shayanka zabi tunda kai ba dan ta tsine bane ka shayanka raguna ka shayanka yanka abin nan bunsuru da sauransu bayan an yanka an fede ana samun jini a jikin nama ko ba a samu ana samu to wannan jinin fa haram ne ko halas wani shi da jini kun yi shuru halas ne saboda Allah ta'ala ya ce audaman masfuhan sai zama wannan ayar da ke muke magana a kanta ita ce ta fassara waɗancan jinin da ake nufi mana wancan a inna maharrama alaikumul maitata waddama ai waddamal masfuha da jinin da yake ya biyo wuka jinin yankan da aka yanka aka yanka dabba haramun ne mutum ya tara guga ya tara botiki ya tara kwano ya tari jinin domin ya je amfani da shi Allah ta ya sauki wannan duk jahiliyanci ne da zamanin jahiliya suka dinga yi wannan kuma shine kayar ta hamlul mutlaq alal muqayyad mana duk waɗancan jinin da aka ambata wannan jinin ya fasara suke kenan ana nufin addamu shine addamu almasfuhu jinin da ibi kaifin wuka ba jinin da ka yanka rago a ciki ka samu wani jini ya makale da fata wani ya makale da abu kaza wannan ka ai in ka fita wannan ma'ana ba din rahama ta musulunci ba za ka samu hatta nama yana cikin tukunya in ka samu in ka kallaci ruwan sai gaga ga alamar jini jini a ciki kun ga duk wannan la yadurruka bi shay ba zai cutar da kai da komai ba famani ƙorra duk wanda bukata ta kama shi ta tilasta mishi cin waɗannan al'amura da aka ambata su ne mushi ko da sauransu Allah ta ce famani ƙorra to dukkan wanda bukata ta kama shi ghaira baghin ba mutumin da yake mai huce gona da iri ba wala adin ba mutumin da yake maɓarnaci ba to wannan fa inna rabbaka ghafurur rahim lalle ubangijinka ghafur mai yawan gafara ne rahimu mai yawan jinƙai ne ma'ana an halatta mushi ci a nan malamai sun yi maganganu shin menene ghaira baghin akan haka suka ce ba maɓarnaci ba saboda haka duk mutumin da yake maɓarnaci bai halatta kenan ya ci mushe ba ko da bukatar cin mushen ta kama shi kun gano wannan mutum ne sun tafi fashi Allah ta'ala ya kiyaye zai bukata ta kama shi zai yi zai ci mushe ba zai ci mushe ba a fahimtar waɗannan malaman a bina ya haka suka ce ba zai yi kasaru ba domin tafiya ce wacce take ba halatacciyar tafiya ba kuma kuma tafiya ce da mutum ya kaurace ma iyayensa ya fushi da iyayensa wai shine yi fushi da iyayensa ba wa iyayen shi ne suka yi fushi da shi ba saboda tsabagen ya kwashe kashi daga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mun gano wannan so suka ce wannan ba zai kasuru ba wasu suka ce a ghaira baghin ba mai huce gona da iri ba ma'ana ba mutumin da in ya zo cin bushin ba kuma ya wuce gona da iri kawai in zai ci ya ci gwargwadon bukatar shi kun gano wannan da kyau saboda kaga ya sha bamban da mushe da aka gasa da kuma danyen nama da shi kuma yankake ne halatacce ne wannan zaka cika koyi sosai ka dinka koren ruwa amma wannan mushe kawai mutum zai ci gwargwadon yadda zai magance yiwa kenan sai i gaba manganu ne da malamai suke tattauna su akan haka sai ayi karshe وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الله تعالى hadu kuma akan waɗanda suka ce su yahudawa ne sune hadu abin nan ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamanna wal mautu in kuntum sadiqina Allah ta'ala ya ce da shi kul kace ya ayyuhal ladzina hadu ya ku waɗanda suka ce su yahudawa ne na haka suka ce inna hudina ilaik lalle mu mun tuba zuwa gare ka shine ma'anar yahudu ai allazi ya tubu wanda yake ya tuba suka ce wannan bauta dan mariki da muka yi mun tuba sai suka sanya ma kansu yahuda sai Allah ya ce ya ayi qul ya ayyuhal ladina hadu ce ya ku waɗanda suka ce sun tuba in dai tuban gaske ne qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas in dai da gaske ne kun ce ku kaɗai ne masoya Allah ku kaɗai ne waliyan Allah min dunin nasi banda sauran mutane sauran ba waliyai bane ku kaɗai ne fatan manna wani mota ku ce a mutu ko ba kai ba duk wani wanda ka ji ya ce ya baka aljanna ka ce to kaga tunda ya baka aljanna shi dan aljanna ne kenan ko ka ce za ku rike shi za ka rike shi a banka muku wuta ba daga nan sai aljanna ba ko ba ka ba yanzu kana da tabbas na aljanna tabbas ya za ka ji ka ba sai tafiya ba a duk wannan ɓoye-ɓoyen da kaga ana yi ana fatan rahama ne ana jin tsoron azaba wa alal hadu akan waɗanda suka ce su yahudawa ne haramna alaihim kullu zai su kan mun haramta musu dukkan abin da yake da akaifa ko yake da faratu na wacce aya da muka ambata ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi bayani ɗoriya akan waɗancan bayanan na abubuwa guda da aka haramta eh guda uku qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'am illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lama khanzirin ana ya yace kullu zinabi min as-sibai duk abin da yake zinab ma abocin haƙora na sama kamar me kenan kamar kare kun gano wannan da ke ko da sauransu wannan haramun ne mana yanzu kai ka karɓi haramcin kare ne a taska ta me ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma dan tatsi ne daman da babu ruwan shi kaga wurin shi cin kare halas ne ƙarya yake sai ya yanka ya ci in baka baka ce baka ai da ta haramta kun gano wannan da kyau ko in kuma kai mai fuska kace zaka yi layye da shi eh ya gaya maka aya da ta haramta ko kuma kace dole sai ya yi layye da shi ilzamati ne dole ne a ƙura mutum ya ƙuru wai shi ƙur'ani kaɗai, ƙarya yake ce ƙur'ani kaɗai. an yi ma iyayensu tambaya sun kasa ba da amsarta balle a sake tuɗaɗo musu wata tambayar waɗannan tintina ake ta sun kasa akwai dubin dubatar tambayoyi Allah ya sauwake Allah ta'ala ce waɗanda suka ce su yahudawa ne haramna alai haramna kulla zai mun haramta musu dukkan abin da yake ma'abocin farata duk abin da yake da farce haramun ne a kansu wa min albaqari akan abin da ya shafi shanu kuma wal ganami da tumakai haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu cin kitsan ba ana yayi kitsan ba a yi kakiri da shi to haramun ne su ci kitsan illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai kawai ɗan kitsan nan da ya makale da fata shi wannan an halatta musu shi awul hawaya ko kuma kitse da ya makale da kayan ciki shine alhawaya alhawaya jam'i ne na alhawiyatu ba hawiyatu ba hawiyatu jam'i ne na kayan ciki au ko kuma ɗan kitson da yake makhtalata bi azum ya ɗan cakuda da ƙashi. wannan an halata musu hisu ce amma dai kitsan da bai makale a fata ba kitsan da bai makale a kayan ciki ba kitsan da bai makale a jikin kashi ba wannan haramun ne su ce an gano wannan saboda mai Allah ta'ala ya haramta musu wannan zalika jazainahum abin da yasa wannan mun ka musu ne bi baghaihim saboda ta'addancin da suka yi shi yasa Allah ta'ala ya haramta musu wannan amma su suna faɗa ma mabiyansu ne cewar ai ba komai yasa aka haramta musu wannan ba ai kawai duk waɗannan wasu abubuwa ne suke wa mabiyan dabara dan kada a san cewar zunubinsu ne yasa aka haramta musu sai Allah ta'ala ya ce abin nan kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala tawra ai da da abinci haramun ne ga bani isra'ilawa halas ne astaghfirullah kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila dukkan abinci halas ne ga bani isra'ilawa illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai kawai abincin da isra'ilu ya haramta ma kanshi kun gano wannan ka gano da haramun ne halas ne kenan daga baya ne ya zama mai haramun ka ce da su su zo da attaura in kuntu sadiki na ba wa zo a su dauko a taura a karanta malam in kana da abin faɗa ka shakkan ka faɗi magana fa in ka ji mutum yana cewa akwai magana da na faɗe ta za ku kafirta ni na faɗe ta ba za ku yarda da ni ba shi ma bai yarda da kanshi ba shi ma ya ginda ya maka kanshi kawla sanni shi yasa amma me zai hana ba ya shakka ya faɗa mana haka ne ko ba ka bane haka ne mana Allah ta'ala ce su zo da tauran mana in gundu sariki ne inda su kuke yi to dubin dubatan barnar da suka yi shine Allah ta'ala ya haramta musu waɗannan fabi zulmi min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wa qad an wa aklihim amwala nas bil batil duk waɗannan shi yasa ubangiji Allah ta'ala ya haramta musu cin waɗannan al'amuran da yake da halas ne amma daga baya duk aka watsa musu aka ce da su haramun ne waɗannan al'amura wa inna la sadiquna Allah ta'ala ce lalle mu masu gaskiya ne gaskiya muka faɗa akan waɗannan abubuwa fa in kazzabuka idan suka kare ta ka akan wannan maganganun to bayani zai zo nan gaba da izinin Allah fa in kazzabuka fa qur rabbukum zu rahma fa qur rabbukum kace to ubangijinku dai zu rahmatin wasi'a ma ma'abucin rahama ce mai yalwatacciyar rahama ma'ana har yanzu kofa a buɗe take na idan sun tuba Allah ta'ala zai karɓi tubansu waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ce wa alal ladzina hadu harramna kulle dhi zufur wa min al wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma sune Allah ta'ala faɗa cikin suratul ya ce wa alal ladzina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu kuma ga waɗanda suke yahudawa muka haramta musu abinda muka baka labarin shi tintini me abinda Allah ta'ala ya bashi labari su ne waɗannan to da wannan da na hali wace kenan ta fara zuwa wannan tun da anan ne aka ba da labari ɗin kenan kun gano wannan da ke ko ma'ana suratul an'am sura ce makiya suratul hali sura ce makiya kun gano wannan da ke ko to hadda da suke makiya ta ɗin wace ce ta rika zuwa dalili na alistakara zai nuna maka cewa wannan surar ita ce ta riga zuwa ta riga sauka da muke ne daidai Allah ta'ala shi rubanya ladan muke kuskure Allah ta'ala shi yafi mana za mu tashi fa in kadzabu ka darasi mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salli ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa alaikum assalam wa rahmatullah